هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين wannan ita ce ranar yanke hukunci a tsakanin halittu mun tara ku da al'ummomin da suka gabata a fili guda ɗaya.